wato jama'a mu na dawowa saboda mu ji magana Allah ni dan wanku Bashiru na samu kai kawo ku wannan wazi a wannan lokaci wato jama'a kafin mu ji magana Allah ya kamata mu fara da addu'a saboda haka ina ma Allah roko ne Allah ya sa muna albarka ya ba mu zaman lafiya shi kuma ya gyara muna bukata ya ba mu ilimi ya kuma bure muna zuciya saboda abin da za mu jin duka ya zama muna amfani muna kuma ma'anar roƙo ya fa muna zunubi kamar yadda muka ya faɗa wa ya mu zunubansu da laifinsu na wannan roko da sunan yesu kristo ne amen wato jama'a kamar yadda na fare yau da mu ji magana mu daga littafi luke 16:23 wurin ni da mu ji maganan wani mai kudi mai arziki da kuma wani talika a dama littafi ya gwada mana kaman akwai wani sarki wani mai arziki ko dai wani mai kudin da ya zama a wani gari si wannan yana da kudi sosai kuma yana da arziki sosai ba abin da bai da shi yana da komi yana da mata yana da abinci yana da ko abin da ya gan dama kowane abin da mutum kake so ka ka yi amfani a cikin duniyan ga wannan mai arziki yana da shi da kuma a wannan gari akwai wani kuma sunan lazarus si wannan talka ne bai da komi yunwa zala yake ji abinci ma bai samu ya ci ba yana ciwo kuma si wannan yana ciwo sosai to si wata rana wannan talka sai yana jin yunwa sai ya zo a gida mai kuri kullum yunwa in yana jin yunwa sai da ya zo a gida mai kuri sannan ya samu abinci in ya zo wurin nan abincin da mai kudin ke ji waɗanda suke fara kasa ne wannan talka ya kamata shi doki to da bayan bai dade ba sai lazarus si wannan talka ya mutu si ne malakai suka kai shi a wurin zama mai kyau wurin ne aka kira wurin da abraham basu ni wannan wuri akwai wani wani mai dadi ne akwai wani wuri mai kyau ne shi wannan wuri akwai dadi wurin ko abin da ya ganda ma yana samu a wurin nan sai na bai dade ba wannan mai kudi kuma ya mutu si malakai kuma suka kai si a wani wuri shi wannan wuri zafi kawai yake wurin nan yana wahala sosai yana jin yunwa sosai ba komi ba abinci har bai kai kowane ko abin da yake da shi da kudin duka da arzikin shi duka bai kai da kowane abu guda ba wurin wahala ne magana allah ya gwada munan kamar wannan wuri kuka kawai ne za ka ji wurin nan da zafi kawai ne za ka ji wurin nan a wurin ne ake kira jahannama a wurin ne ba ka yi in ka bai da kyau in ba ka bi Allah ba ka in ba ka sallah ba da bayan ka, ka mutu wurin ne za ka shiga wannan mai kuri mai arziki wurin ne ya shiga to sai da ya daka kan shi ya ga lazarus yana saya a gaban abraham to ya gane shi ya san kama a ah, wannan ma dama na kai a cikin duniya yana zo gidana ne sannan ya ci abinci to shi ya kira shi kamar lazarus don Allah don annabi yi hankuri ina jin yunwa sosai ka duba hannunka a cikin ruwa sai a sa mini hannu baci saboda ni kuma in sami wani ruwa kada si da abraham ya ji haka sai abraham ya gaya musu kaman wannan bai yi yayi wurin da kake waɗanda suke nan in suna so su zo wurin kan nan ba su su zuwa waɗanda suke wurin ka kuma suna so su zo nan ga ba su su zuwa saboda haka ba mu yi mu yi wannan shi ne wannan mai arziki yana gora ma lazarus da abraham kamar su yi hankuri su kuma su ake wani wuri ya kai a cikin duniya shi yana da sana yana da kanin shi su kuma da yana da iyaye su kuma ba su sallah shi ne abraham ya gaya musu kamar ba yi yi akwai mutane a cikin duniya akwai masu yin sallah a cikin duniya akwai masu yin addu'a da abubuwa da yawa dukansu suna a cikin duniya in ba su ji su ba ko dai wani ya tasi daga mutuwa kuma ba su su bari su ji su sosai si ina gaya maka karka jira ka mutu sannan karka jira da bayan ka mutu a kai ka a jahannama sannan ka san kamar ya kamata kai ka yi sallah da annabi sai yasa na kira ka yau shi yasa na gaya maka yau shi yasa na kawo maka maganan Allah in ba ka so ka suka wannan wuri akwai wani abu da za ka yi akwai wani abu guntun da za ka yi akwai wani abu kanda ne za ka yi abin da ya ka yi ne za ka yi sallah tare da ni da ka yi anduwa tare da ni da ka bure bakinka da kuma a cikinka da ka bure zuciyanka sai mu cire annabi isa a shika a zama da shi ka yi wannan saboda Allah ba ka shiga wurin kuma. Amma ba ka yi ba bayan mutuwa ga masu shari'a. To in kana ji na abin na kai so ka yi ni sai ka yi addu'a tare da ni. Kafin ka shirya Yesu Kiristi ya zo ya taimake ka ya yafa maka zunubu ya kamata ka ga mishi ka bari ya san kaman kai ka sani kaman kai dan zunubi ne. Maganan Allah ya kuma gara muna kaman duka mutanen duniya da kakanmu saboda eh, zunubin kakanmu duka mu muna da zunubi ne kafin man kai afe kana da zunubi saboda jinin kakanmu saboda jinin babanka duka mutanen duniya muna da zunubi wata shida ka sani ko ba ka sani ba kana da zunubi kafin kafin ka samu gafira abinda ya kamata ka gaya mai yesu kristo ne ka ce masa kaman kai dan zunubi ne kai kana da zunubi saboda kakanmu!" abu na bin da za ka gaya masa sannan ka samu gafira ka gaya musu kaman na sani ka sani kaman saboda zunubinka ya shiga cikin duniya saboda zunubinka allah ya afe ka kamar muka karanta john 3:16 ya gaya muna kaman saboda allah ya kawo na duniya sosai shi ne ya aika densa. ya zo ya zufa jininka ya cire mu da wahala wanda za ka gaskata da shi duka wanda za ka yada da shi za ka samu gafura ne saboda ni da kai ne aka yi haka ya ma yesu kusa kamar na ka sani kamar saboda zunubinka ya shiga cikin duniya abu na hudun da za na ukun da za ka yi ni sai ka sani kamar in ba ka yi haka ba da bayan mutuwa za ka shiga jahannama ne ya mishi kamar ka sani saboda kai ya zo ka sani saboda zunubi ne ya zo sai ka kuma gaya masu kaman na san kaman kana kawana da ni ka yi kawana da duniya to abu na hudun da za ka gaya masu sai ka cira su ya shiga zuciyanka ya zama da kai ya yafa maka zunubi bayan ka yi haka allah zai yafa maka zunubi bayan ka yi wannan tuba sosai da zuciyarka da farin ciki za ka samu gafira ne amma ba ka yi wannan addu'a da farin ciki ba ba za ka samu ba amma bayan ka mutu a wurin da mai arzikin da ya gan kanshi a wurin nake kuma za ka shika da bayan mutuwa baka da karfi kuma da bayan mutuwa baka ya kai komi da bayan mutuwa baka ya kai aduwa kuma baka bayan mutuwa komi ya wuce kenan yau ne naka yanzu ne naka yanzu ne ya kamata ka samu ka samu dama saboda kai kuma ka cira yesu ya zika zuciyanka ya yafe maka zunubi ya kuma ya zama da kai ya yi maka gafura yanzu ne lokacinka in kana ji na da ka yi wannan addu'a ne sai ka kunne kainka ka kunne idonka ka gaya ma Allah kaman ni ne na sani kaman ina da zunubi na sani saboda kakamu muna da zunubi na sani saboda zunuba na duka ka zo cikin duniya na san kuma na yarda kaman ka rasu da bayan kwana uku ka kuma tashi saboda ni in samu rai amma na cira ka ne shika rayuwana zo ka zuciya zuciyana ka zama tare da ni yafa mini na duka ni kuma zama naka na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen ka yi wannan roko ni kuma na maka aduwa ne saboda allah ya fa maka zunubi saboda Allah ya ji maka taushe saboda Allah ya cire ka da wahala Allah ya sa maka zaman lafiya ya baka zaman lafiya ya kuma gyara maka bukata abinda za ka yi cikin duniya ka Allah fara Allah ya gyara maka da bukata ya kuma cire ka da wahala Allah ya kuma ya zama da ke ko ina ne kake zuwa ko wani anya ne an ka kunne maka Allah ya bude maka su na wannan roko da sunan Yesu Kristo amen da bayan haka abin da zan gaya maka kuma ne ka nemi wani bible da wani cikin da ya kusa da kai kuma ana gwara bible cikin sosai sai ka shiga wannan church ka yi addu'a a wannan church kai ka zama kuma in ka yi wannan addu'a da gaskiya da farin ciki da zuciya guda ne allah ya yafa maka kai ka zama gida tashi ka wuce tashi ka suka church tashi ka zo ka gaya ma danwayenka, wayenka ka zo ka gaya ma abokinka tashi ka zo ka sama ma iyayenka ka ce musu su kuma su yi tuba da zunubi in ka yi haka allah zai sa maka albarka ne allah zai sa maka zaman lafiya zai jara maka bukata ne da abin da ke damai ka duka allah ya sani ya kuma gani ya cire ka da su ina maka wannan ne abin da nake ga maka ne ka sami wani church ka sika wurin ka yi addu'a ka zama da kai ka yi sallah tare da su wato jama'a mun gama haka zan maka namba saboda kai kuma ka cira wata rana mun yi shira da si 0249251594 na kuma komo 0249251594 wato jama'a assalamu alaikum